kai tsaye kuke da sashen hausa na studio kalangu mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran a cikin labarin namu za ku ji cewa nan da 'yan sauyi kaɗan ne suka rage a fara azumi a cikin labarin namu za ku ji bayani kan yadda ya kamata a yi dubin jinjirin wata a cikin labarin namu kuma za ku ji ra'ayin wasu mazauna birnin dosu kan matsalar tsadar kayayyakin masarufi a cikin kuma shirinmu na musamman za mu je da kugaya inda sarkin masu kwalokwalo yake bayani kan yadda ake tsafi domin kwantar da hankalin ruwan kogin isa To da yanzu ga labarin naku daki daki watan azumi bisa kalandar musulmi na da ɗan sauyi kaɗan ne ko kwanaki to yanzu ake ganin wata wakilin mu adifa ya hira da wani malami kan yadda musulmi ya kamata su tarbi wannan watan azumi Ustaz Salifu Abubakar a cikin rahoton Mani Musa. sai ke konsai an islam shawarin da musulunci ya bayar shine annabin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an kunga wata ku dau azumi da zaran kuma an sake ganin sa ƙarshen wata to ku sallace muna jan hankalin kowa domin bautawa allah ga karatun da annabi ya bayar ne shayayya batta da kyau allahu subhanahu wata'ala ya ce a cikin alkur'ani mai tsarki da zaran wanga ya ce kaza wancan ya ce kaza daban to a nan jan hankalin da muke gare mu mu duka shine a koma wajen bayanin da alkur'ani ya bayyana shi alkur'ani zai raba gardama Gaban hauhar farashin wasu kayayyakin masarufi da aka fi bukata a Nijar musamman ma a jajibirin watan azumi, gwamnati ta ɗauki wasu matakai domin kawo sauƙi ga al'umma. Wakilinmu na musamman a Doso ya yi hira da wasu mazauna birnin Doso kan lamarin ga abin da suke cewa. Farashin abinci da na sauran kayayyaki ya ƙaru idan azumi ya zo kayayyakin za su kuma ƙara yin tsada. Farashin mai, shinkafa da masara duk sun karu. Ya kamata 'yan kasuwa su yi shawara su rage farashi saboda ko sabulu na dala ashirin yau ana sai da shi a dala ashirin da biyar. Matakin da gwamnati ya ɗauka na kawo sauƙi bisa wasu haraji domin sassata farashin wasu kayan masarufi ina ganin abu ne na yabawa. Ire-iren wa'annan matakan ya kamata a ƙara girka su fiye da wannan minzamin. Tambayar ita ce dai a nan mi gwamnati zai yi daga bisani shin na ganin shin wa'annan sassaucin harajin zai amfano wajen masu amfani da kayan masarufin don haka sai an yi bibiyar wannan matakan larwai wajen 'yan kasuwa ya zan masu shigowa da kayan ne ko masu saidawa ɗaya-ɗaya lalle dai sai an gwamnati ya tabbatar da ganin abin da ya yi don taimakawa talakawa ya zan hakikan ya karɓu wajen 'yan kasuwa wasu mazauna birnin duso a cikin rahoton alamin washar hafsan hafsan sojojin faransa janar tere burkar da kuma takwaransa na nijar salifu mudi sun je a ranar jiya a walam mai nisan kilomita kusan 100 daga arewa maso yammacin yamai sun ziyarci sojojin nijar da na faransa 250 da ke cikin wata rundunar haɗin gwiwa bayan rangadin nasa janar tere burkar ya hira da 'yan jarida a sansanin sojan sama na faransa da ke yamai ga abin da yake cewa a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. Na je Walam tare da General Modi ta kwarana domin ziyartar jami'an tsaro na Nijar da na Faransa da ke aiki tare don yakar ta'addanci. Na gano jami'an tsaro cikin tsari sosai kuma suke daidaita ayyukansu tsakaninsu. Tare da General Modi mun ga yana da mahimmanci a yar kana domin sanin wane sakamako ne aka samu. Sannan kullum a nemi a kawo gyara. Domin 'yan ta'adda suna motsawa sosai kuma suna saukin daidaituwa da yanayi. Ya washe ba gare mu mu lura da waɗannan halaye nasu. Dole sai mu rika daidaita al'amura jagora akai-akai kuma mun nemi sana abin da general modi ke bukata wani irin tallafi yake ganin sojojin faransa za su kawo masa ya kasance kullum muna kusa da abin da ya daidai da sojojin nijar wannan ne ni gani a yau kuma ina cin akwai hudura aiki tare mai kyau sosai da kuma tsari mai kyau dandalin plus anutab da ke nan birnin yemen ya karbi bikin kaddamar da baje kolin matan da suka rasa mazajensu a fagen daga kayakin abinci da na gyaran jiki ne waɗannan mata suka kera da za a gabatar da su har zuwa biyu ga watan afrilu samira ben usman shugabar kungiyar nigeria da ta tsara wannan baje koli na ganin cewa wannan ya zai taimaka wa waɗannan mata da suka rasa mazajen nasu Mata waɗanda mazajensu suka rasu, musamman ma tsofin matan sojawa, ba su nan ga tambayar mu taimako ko kuma sadaka. A kama musu ne suka ce, ta hanyar saye da kuma yaɗa kayayyakinsu, waɗanda suke kerawa da ƙarhinsu da fasaharsu, cewa ne suke kawai a kama musu su samu hanyar shiga da kayayyakinsu ko ina a faɗin ƙasar nan. Wannan mu dai shine manufar mu a Nijeriya ta hanyar wannan tsarin na Vive Autonom. Yana daga cikin gungun tsarukanmu waɗanda muke ce ma VDN. Wannan tsarin zai horar da su ne a kan fannoni da dama. Zaurawa waɗanda mazajensu suka rasu, su guda dubu biyu ne waɗanda za mu rabawa a cikin ƙungiyoyi takwas a kowace jiha ta ƙasar Nijar. Za mu ƙaddamar da wannan tsarin ne a ranar ƙasa da ƙasa ta zaurawan da mazajen suka rasu a cikin watan Juwan mai zuwa. Kuma wannan tsarin zai ba su damar su yi ilmantu, su yi karatu, su koyi ayyuka waɗanda za su buɗe musu hanyar cin gashin kansu ga baki ɗaya domin kulawa da kansu da kuma 'ya'yansu. destin Nijar da kuma duniya baki ɗaya wato na fama da tashashen hankali da ke kawo cikas ga masu kamfanoni. Kadar Kane shugaban kungiyar Africa Development University na kira ga masu kamfanoni kada su ja da baya gaban waɗannan matsaloli. wani albarkacin wata haɗuwa kan kafa masana'antu da aka yi a makon da wuce a Yamai a cikin rahoton Ali Tajisir Ahmed. Da Ingilishi akwai wata kalma da ake amfani da ita domin kwatanta yadda duniya take tafiya a yau. Kafin cutar corona da shigo ne, kalmar ita ce Vika World. Wataƙila kun gani ta a rubuce-rubuce daban-daban. Ana nan sai cutar corona ta zo. Haka na nufin duniya ba za ta samun kwanciyar hankali ba. Zaman lafiya kamar yadda muka san shi ba zai kara dawowa ba. Shikenan duniya ta koma haka. Ana rayuwa ne tare da tashin hankali. Kowa na dubin matsala ce da ta shafe ni ko kuma yaya zan yi in tsira domin na yi harkokina saboda in magance magance matsalolin wasu ina tsammanin haka ne ya dace a fahimci abin gare mu hadarin yayi nisa da matsayin tattalin arziki domin kamar yadda kuka sani a Nijar akwai yan gudun hijira 135 da kuma biyun wannan adadi na mutanen da suka bar mazaunin su na ainihi suka koma waɗansu wurare a cikin ƙasar waɗannan sansanonin sun zama garuruwa na gaske za ku gane cewa wannan matsala ta yan gudun hijira ta taɓa ƙasar mu wanda ke jiran duniya ta samu kwanciyar hankali yana jin mafarki yake yi Karamar hukumar karkara ta birnin Kazawa cikin yankin Zandar na fama da wata annoba a ciyar magajin garin Kazawan ita ce ta shan mayagun kwayoyi daga wajen matasan. Magajin garin ya gana da sarki da kuma shugaban 'yan sanda inda kuma ya kira ga al'umma kan illolin waɗannan shan mayagun kwayoyin. bukar jibrilu magajin garin birnin kazo a cikin rahoton ibrahim manzo bumba gajiya da kwatanta ma al'umma cikin ruwan sanyi abu ne wanda ba da albarka kenan mutum in ka san na kusa da kai yana cikin sai da kayan nan na shaye-shaye ko sha kai maza maza ka da wannan mutumin cikin wannan matsayin muna kira ga babban murya diyan mu kannun mu yan uwan mu ko yayin mu wanda suke cikin wannan matsayin su bari su da kansu bata gyara su kuma bata gyara al'umma wanda ake tare da su amma me wanda yace ban na bari zamu mu ba ma za mu tsaro kayan aiki in Allah ya yarda akwai masu kokari a gari a sirrince za mu wakilta su kama ma police Allah ya yarda za mu cimma wannan gurin nama yauni yana ta bisa kan uwa da uba su san zaman yaro su san tashin yaro har yaro ya yi hankali ya zama mutumin kanshi muddin in ba kula ma yaro ba in ya shiga matsala akwai haƙƙi ma akan uwaye akwai laifi akan uwaye mu muka aihe su diyanmu ne ya kamata kenan kowane gida a kama mana a yi kalmar nan na waye kai mu da wannan ba mutane su samu layya likitar da kwaro yankin maradi ta samu na'urar radio tun yau da ɗan lokaci lamarin da ya kawo sauƙi wajen zuwan mara lafiya har babban birnin yankin babban jami'in likitar eh, ya ja hankalin mara lafiya ciya bisa bukatar shugabannin likitan ne aka samu na'urar nusa gwanda a cikin rahoton adamu umaru albishirin shine dukkan sassan na'urar ɗaukar hoto na marasa lahiya sun zo mana ina shaida muku da rediyon hoto na da kwaro na da auni masu mahimmanci matsalar dama ita ce nau'in da ke rike hoton cewa da kilishe da sinadaran wanke hoto abinda ya shafi wannan bangaren mun samu dukkan wa'annan waɗannan kayan kuma insha Allahu daga ranar litinin za mu fara aikin dangance da wannan rediyon ɗaukar hoto ba wai mutum zai zo bane kawai ya ce a min rediyo a'a jami'in kiwon lafiya ke ce ma maras lafiya ya je ya rediyo don ya ga cutar da ke akwai ba dan kana jin wani zahi banan ko wani abu bangaren jikinka za ka zo ka ci a ina son a rediyo rediyo a'a don wannan bata kilishan ne abinda ake so ya zan an biyo ta wajen jami'in kiwon lafiya shi ke cewa a yi rediyo rediyo ka'ida lafiya gare shi yana da muhimmanci a fuskar ɗaukar marasa lafiya zuwa wata asibitin yanzu kuma muna da rediyo kenan wannan maganar bata ma taso ba An buɗe wani sabon filin RA Culture a yau da safe a tsangayar adibi da kimiyyar dan adam da ke jami'ar Abdulmumin Jofo da ke nan birnin Yamai. albarkacin dr lena blue wata mai fasa'a rawa da tsara kiɗan rawa ta gaici an gaice ta domin horar da ɗalibai kan tarihin rawa da kuma kiɗe tsara rawa antoinette tijjani alu shugaban reshen ra culture ta yi wa rafika a tayar ƙarin haske Muna ƙaddamar da wannan sabon gini na horar da fasaha da al'adu. In mu bi mulkin mallaka da rage darajar ilimin mu, muna tunanin cewa rawa ba ta da ma'ana ko ko yarinta ce. Haka kuma muke tunani game da waka. Alhali kuma Dr. Blue na guri nan ne don tunatar muna da cewa gangar jiki tana kumshe da ilimi kuma fasaha wata kalar lissafin rayuwa ce da tunani da darajanta dukkan al'adu na nahiyar Afirka da sauran ƙasashen ƙetare. ƙetare kenan anan muna a wata sabga ce ta afirika kuma a sabgar al'ada ba kawai al'adar mu bace za mu iya fahimta ya kamata mu karanta ta ko ba ta mu bace kuma mu yi alfahari da tushen mu saboda ta hanyar rawa ce musamman 'yan afirika suka tsira daga tashin hankalin mulkin mallaka kuma ta hanyar al'adun mu ne za mu shiga da karfi cikin zamanin mu kuma mu yada shi ga duniya. To sai kuma mu na musamman a jiya a gaya matsafa masu rike da al'adun gargajiya sun gudanar da tsafin su na shekara a kogin isa wata da al'ada da ke sa a ba da wani rago ga aljanun ruwan kogin isa domin kwantar da hankalin ruwa a tsawon shekara domin kaucewa ruwa su ci mutane ko kuma nutsewar jiragen ruwa. mamman sarkin zirgi shugaban masu kwalokwalo na gaya ya yi wa fadal alu karin hase kan yadda wannan al'ada take zuwa Shekara da shekaru tun daga kakannin kakanninmu har zuwa ta tattaɓa kunne. Sarki da zaran lokacin yin sadakar yayi yake kiran sarkin ruwa ya ce masa towa ne lokacin ku yayi na yi wa isa sadaka. Ya ba da kuɗi a je a sayo farin rago tas da dare karfe tara ake zuwa bakin isa har zuwa karfe takwas na sahe. A yi ta yin kirarin aljannai a kirayo harakwai da farko kuma dukkan aljanun da ke cikin isar za a kira su. su zo a ce musu to alkawalin da aka ɗauka muku muna son kunnuwanmu su ji amma kar idanunmu su gani an aka ƙare sadakar komi ya ƙare to insha Allahu an aka samu sa'a ba za a ga wani al'amarin da zai bata rai ba a wannan shekara. Suwa da suwa ne ke haɗuwa don yin wannan sadaka. gina Banda mu magabatan akwai kannanmu akwai bokayen da suke aiki tare da mu tattare ake zuwa kowane yi nashi kalamomin kuma yana yi yana ɗiban ruwa isar yana shafa maragon har sai ya ƙare dukkan kalamunsa an kalamun nan duka suka ƙare a kada ragon a yanka shi wani bi ana heɗe shi hanjin da sauran ababuwan da ke tattare duka a gama su a saka su cikin isa to duk inda suka kaɗa har suka je suka tsaya daga nan wurin zuwa cikin ƙasar gaya ba za a samu haɗari ba. Wani bi kuma ragon gaba ɗaya ake sakawa isar don kun san kowace shekara da irin nata alamu. Idan mutum na buƙatar shiga harkar sarko yankin dandi waɗanne hanyoyi ne ya kamata ya bi? Wato lalle Can da lalle ruwan ga da kake gani. An kai ba ɗan gado ba ne to wallahi baka iya shigar su. Don ko tun kana ɗan shekara bakwai babanka ke koya maka iyo ka tuƙin jirgi saka tarko na kamun kifi. ka azalutu wannan duka babanka ke koya maka su in za a koya ma tukin jirgin da farko gaban jirgin za a azaka kana tukin kwale har ka iya sannan a azaka bayan jirgi kana tukawa ta haka ne ake samun ka zama mai ziri an ce lalle in kiɗi ya sauya rawa ta sauya to wallahi canda sai ka samu yan duwatsu ka yi ɗarmin daji biyu da su guda ka ma gaban jirgin guda ka ma shi bayan jirgin to wallahi ko da dorina ta zo ta buga jirgin ka, to ba za su samu sa'a ba to yau babu shi aljanun duka sun tafiyar su a nan inda muke hira ga da kai wallahi a can da sha biyun dare in ta kama mutum ba zai iya tsayawa bakin isan nan yanzu ko gashi nan har gidaje ke bakin isa so windiyan ne ne karshen labarin namu kenan a huta lafiya